tafa sai ki ji kawai ana leƙo ana Usama bin Laden wai ita ce ma Usama bin Laden ɗin. me wannan yake nunawa ina matan aure musulmi da ke Abuja ya nuna ba sa sa irin wannan hijabin sai an yi mutuwa sannan za ta kawo nan burki ɗaiɗan hijabi ta sa to da yake ba ta saba ba sai ku ga hijabin ya ƙi zama yana zamewa tana dawo da shi duk wannan yana nuna cewa mutane sun mai da addinin musulunci a matsayin da kafirai kiristoci da yahuda suka ɗauki religion religion a wurinsu shine the spiritual aspect ma'ana ɓangaren ibada kawai ma'ana akwai lokacin ibada mu ibada ibada ce siyasa ibada ce ilimi ibada ne kasuwanci ibada aure ibada tafiya ibada komi namu ibada ne Allah ya kiyaye saboda haka kun dai ji wannan jama'a a shi nan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce bai gansu ba amma la yadkhulun aljanna ba za su shiga aljanna ba tun farko dama ya ce yan wuta ne to da yace yan wuta sai kuma yace ba za su shiga aljanna ba wala yajidna rihaha kanshin aljanna ma ba za su ji ba wa inna rihaha la yujad min masirati kaza wa kaza shi ko ƙanshin aljanna ana ji shi daga tazarar tafiya kaza da kaza ma'ana tafiya mai tazara ana jiyo ƙanshin aljanna yana busasowa yana kaɗowa, amma su ƙanshin aljanna ba za su ji ba saboda sun yi nisa daga aljanna muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka ruwaito wannan hadisi babban malami muhammad salih al-usaimin allah madaukakin sarki gafarta mishi yake cewa mata su ji tsoron Allah wani abin sha'awa waɗannan darussan nashi ana nan ana sa shi yanzu a tashe shi da ɗaliban shi suka buɗe mishi za ku ji murya shi yana magana yana wa'azi yana cewa su ji tsoron Allah tare da cewa an ce musu ya halatta su sanya ainihin nau'in tufafin da addinin musulunci ya ce amma ba daidai ba ne kuma su rinka sanya kayan kafirai a cikin ainihin wato hijabin nasu saboda yau a kasar saudi arabia za a ga mace da hijabi da niqabi da safa hannu da ta kafa amma da za ta cire za a ganta a daure ne da wani jeans ko kuma da wata t-shirt ta matse ta da masallacin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ba isa a kusantar da irin waɗannan kayan ba yanzu shagunan da ke kewaye da masallacin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da wani masallaci da ake ce mishi Masjid bilal wata 'yar kasuwa supermarket da wasu shopping complex duk cike suke da irin waɗannan kayan yanzu a babban titi mafi girma na madina sai ki ga ainihin shaguna cike da kaya irin na kafirai har da irin wannan statues wannan irin mutum-mutumi da za a sa da nono da riga da ainihin yadda za su sa su bayyana tsiraicinsu duk waɗannan abubuwa kun ga ɓacin tarbiyya ne kuma a madinar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama jidda kan dama ba a magana ba a maganar riyad amma a madina sai ku ga irin waɗannan abubuwa na bacin tarbiyya to waɗannan abubuwa ba komai suke nuna ba sai yadda duniya ta lalace tare da cewa wasu abokaina na makka suna cewa don Allah ba su jin daɗin irin waɗannan maganganu da nake faɗi me yasa za a je a ce ga irin wannan barna ta shigo ƙasar Saudi Arabia yau me yasa aka babbarnar ta shigo har yadda mu da ke zuwa baki mu gani kuma me zai sa ba za a je a karar ba daidai ne abin da yake ya bayyana ai ba ana faɗe ne da nufin ɓatanci ga ƙasar ba amma shubuha ce take da mutane yau fiye da shekara 25 da ta wuce wani ya je aikin hajji malamai sun yi mai wa'azi nan kafin ya tafiya tuba daga shan taba sai je ga ana shan taba fiye da yadda ake shanta a najeriya da ya tashi sai su irin tunkurar da ake zubar da tabar ma wadan an sha nan ake karkaɗaya daga makka saboda zai je ga balarabe ne ko ba balarabe ba da genge gemu da naɗi sai kuma ya ganshi yana shan taba a jikin ka'aba mana kusa da masallacin ka'aba bai san cewa mai yiwa ma dan afganistan bane ko dan pakistan ko india sannan alamar da mu a wurinmu alama ce ta malanta ita ce rawani da babban riga da yankakken wando alama ce ta riko da addini su kuma abin ya zama musu al'ada sai ga mutumin afghanistan da zabge gyange, mu ji da ƙatar naɗi a kan shi da yankakken wando rabin ƙwauri amma sai ga yana shan taba to menene ya sa muke zuwa muke faɗin wannan abin saboda fitinar da ke samun alhazanmu idan muka yi musu wa'azi su bar kaza sai su bari kuma duk alhazanmu na najeriya suna sauka kasar saudi arabia ne cikin hushu'i da tsoron allah saboda suna ganin sun zo ƙasa mai tsarki kuma haka abin yake ƙasa ce mai tsarki da tsarkakewa allah da manzon shi sallallahu alaihi wasallam to amma bayan kwana biyu sai alhazan namu sai su kangare mana sai su butsare saboda duk abin da ake dora su akai sai su ce to sun ga larabawa ma suna yi saboda su a wurinsu duk wani fari da suka gani balarabe ne sai ce sun ga malamai ma suna yi sai nuna maka wani mai guje jange mu ya ninka naka so bakwai ya ce to gashi nan rawanin shi kuma ya fi naka kuma wannan siffar shi a garinsu in ya ganta ya ga siffar malami to sai ce gashi nan yana shan taba kai kuma ka ce ba kyau bana dinnan wani muna jira za mu je alwala ne nake ce mishi ji tsoron Allah yana cutar da mutane sai ce ina so in ce mishi haramun ne na ce abinda na ce mishi ji tsoron Allah yana cutar da mutane ya ce to in ma dai haram ce to haram ce a nan amma a indonesia halarci su suna shan abasu kun gani me ya zafi to idan gwamnatin kasar ta ce za ta bi mutane da karfin tsaye abin ba zai yiwu ba amma za a yi ta sanya lauhad a yi ta sanya alluna ana ta faɗakarwa a yi ta wa'azi ana tsoratar da mutane to abin da ke damu mu ke raka alhazai mu ne musu wa'azi galibi shine matsala ce babba ta bacin tarbiyya jama'a kafin kwana biyu sai ga alhazanmu na Najeriya waɗanda da ba mu san suna shan taba ba sai ga sun fito kofar gidajen alhazai sun zauna suna ta shan taba kafin kwana biyu sai ga suna ta tara 'yan matan tukari suna ta hira da su shikenan duk al'amari sai ga ya barkace wani ma sai manta ma yana makka ne Allah madaukakin sarki kiyaye muttafaqun alaihi bukhari da muslim ka rawaito wannan hadisi الحديث التاسع عشر حديث نقوم شاترة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لقى عائشة الله يقارى متى يرداتك النبي صلى الله عليه وآله وسلم آتي لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوجها رواه مسلم عائشة تتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عائشة بحلتا كما تدتد الله دلان الله رابا ta yi ta kaba ga wani mamaci sama da kwanaki uku sai in mijinta ne abin da ake nufi ta kaba shine mai gida ya rasu sai ki daina yin ado ku ji ado gayu ba tsafta ba mijinki ya rasu saki wanka ki wanke jikinki ki tsefa gashin kanki ki yi kitso ki aske gashin hammata da na mara ki yanke kumba ki wanke tufafinki ki goge su amma ba za ki sanya tufafin da in an ganki za a ce kin yi ado ba sannan turare ya halatta ki sanya turaren da ke kashe warin jiki ba turaren da in kika sa za a ji ki kamar wata sabo amarya ba sannan za ki girki za ki shara za ki duk aikace-aikacen gida amma fita ce bai halatta ki ba sai in larurar fita ce ta kama ki zuwa asibiti ko makamantan haka amma kina makaranta kina fce ko polytechnic ko abu ko za ki je aikin hajji bai halatta tun da mijinki ya rasu kina taka ba sai ki je sai ki su baki off a makaranta ko ki aika musu mai gidanki ya rasu ya kamata duk ya zama ana da wannan provision din sun yaudare mu ne a Najeriya da suka ce wai a zo a amalgamation of the constitution of the land wai a zo a gwama tsarin mulkin mu da na kafirai wai kuma suka ce wai tsarin mulkin zai ba da damar yin shari'a ba inda ake kula da haƙoƙin musulmi a ciki duk abin da aka taso wanda ya shafi musulmi ko sani ba ma a damuwa da shi kawai an ce ne shi kenan a zo a zauna tare a tafi da zaran kun zo kun ce mu ga addini mu mu ga al'adar mu sai ce to ai wannan ya saba wa ka'ida tsarin mulki ya saba wa ka'ida zaman ma'ana zamantakewa an ce a zo a zauna ne don mu mu bar addinin mu shine lazimin kamata yanzu a cikin provision na makarantu akwai irin wannan matar da mijinta ya bata za a bata off za ta tafi ta kaba matar da kaza matar da kaza matar da kaza to waɗannan suna daga cikin ƙa'idojin ta kaba duk shekara mata suna yawan tambaya an biya mata aikin hajji ga mijinta ya rasu bai halatta ta tafi ba sai ta ɗaga Allah ya kai mu baɗi ta gama ta tana bazawara sai ta tafi a'a ta gama ta samu wani mijinta ya aure sai ta tafi tare amma ba daidai ba ne jama'a sannan cewa da ake wai mai takaba sai dai ta samu soda ta rinka wanka da ita mana su ake dijikin ta tsatsage kamar sauran tuwo kafin wata hudu da kwana goma za ta samu sabulu ta wanka da shi domin kanshin da ke jikin sabulu yana kashe warin da ke jikin dan adam ne ba kanshi ne da ke bayyana galibi ya ruku a jika koda bayan an yi wankan an sanya tufafi ba ina fata an gane to tana ta kaba mijinta ya rasu tana makarantar islamiyya za ta haƙura tana ta kaba mijinta ya rasu asibiti ya kama za ta je amma abu ne da za a iya karɓo mata magani ce zamanta a gida a to amma ba yadda za ta iya samun abinci sai in ta fita ta je ta nema saboda malamin makaranta ce ita ce ke rike da kanta ko kuma wani abu makamancin haka to wannan ne kawai a shari'a ta sassauci a kai to idan ɗanki ya rasu an yi miki izinin za ki iya zama kwana biyu baki ado ba amma faran na uku shi kenan ya ƙare to duk matar da ta yadda da Allah da ranar lahira kar ta wuce kwana uku tana ta kaba miji ne ake wuce kwana uku a yi watanni hudu da kwana goma rawahu muslim muslim ne ruwaito wannan hadisi alhadisul 20 hadisi na 20 an anas ibn malik radiyallahu anhu qala marra nabiyyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallama bi imra'atin ah, tabki 'inda qabri anas Allah ya kara mishi yarda yace annabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ne wuce wata mace tana kuka a wurin wani kabari faƙalar taƙillaha wasbiri ya ce mata ki ji tsoron Allah ke haƙuri faƙalar ilaika ne sai ta ce tafka ba ni guri fa'in na kalamtu sabbi musibati musifar da ta same ni don ba a samar maka da ita ba ne masifar da ta same ni don ba ta same ka ba ne ana sai ce walam ta arifu ba ta san annabi sallallahu alaihi wa sallama ba ne shi yasa take caɓa waɗannan irin maganganu tana daka tsawa tana kora faƙila laha sai aka ce da ita inna hun nabiyu sallallahu alaihi wa alihi sallama wannan fa shine annabi fa annabi muhammadu kenan fa sallallahu alaihi wa sallama shi kika yi watsawa shi kika ce tafiya baki wuri atad baban nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama lam tajid indahu bawabi taje kofar gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama bata samu waɗanda ke gadin kofa ba bata samu protocol officers ba a ce sai kin cika hannu dangwala nan buga waya ya ji muryarki karkata nan kyamara ta ɗauki hotonki juyo nan a ga yadda wuyanki yake duk wani security abin nan a'a ba kowa kofar gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama faqalat ta shiga gida sai ta ce lam a'rifka kai hakuri ai ban san kai bane annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama faqala sai annabi yace innama sabru inda sadamatil ula hakuri ana yin shi ne a karan farko muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi da yake littafin nan yana karantar da mu hadisan mata ne sai mu duba alakar hadisin da waɗannan bayanai da muke da suka shafi mata wannan hadisi dalili ne akan ya halatta mace ta je ziyarar kabari ya halatta dama babu nassin da ya hana mata ziyarar kaburbuka abinda aka hana yawan ziyarar akwai bambanci tsakanin ziyara in ta kama da kuma yawaita ziyara a riwayar abu huraira yadda ta zo a cikin sunan ibn maja da musnadul imami ahmad da isnadi hasanun annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cewa abu huraira yace la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama zawaratul qubur mata masu yawan ziyara kaburbuka su aka la'anta amma ziyara ta kama to babu laifi sannan duk matar da aka san in ta je ziyara za ta yi muhalafat za ta saba wa shari'a to ita ma wannan za a iya hana ta saboda wannan dalili za ta je ta tuma ta faɗi tana birgima to wannan bai halatta ba wannan mata gashi tana tsuguna ne tana kuka a jikin kabarin ɗanta ne ya rasu to ya halatta as-sayyida Aisha annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kamar yadda Al'imamu imam Ibn Hibban ya ruwaito hadisinta annabi wata rana ya ce mata ba za ki je ki ziyarci kabarin dan uwanki Abdurrahman ba tace yo ai in na je ban san addu'ar da zan yi ba annabi ya koya mata addu'ar assalamu alaikum ahlad diyar min al-mu'minina wal muslimin inna insha Allah bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiya amincin Allah ya tabbata gare ku ya ku waɗannan bayi da ke kwance muna roƙon Allah ya mana sauƙi Allah ya muku sauƙi mu ma muna nan tafi jama'a wannan hadisin yana nuna babu laifi mace ta ziyarci kaburbuka ko ziyarar makabarta in dai abin yayi daidai da shari'a amma ba ta je tana goga cikinta a jikin kabarin dan hodiyo ba ko kuma a jikin yadin da aka lullube kabarin dan hodiyo tana cewa dan hodiyo ban taba haihuwa baka bani da wannan shine asalin kafircin da annabawa suka zo dan su faɗa da shi shine nema a wurin wani wanda ba Allah ba abin da babu mai yin shi sai Allah ku kiyaye wannan sannan wannan hadisi ya nuna idan malamin sunna ya ga barna zai iya yin wa'azi matukar ya san cewa yana da ainihin wato tarbiya ta gari don haka ake Allah yake cewa walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusuna ku malamai ku fara zama masu tarbiyya da karatun da kuke karantarwa sannan kuma da karatuttukan da kuke nazari iku-iku idan malami ya zama al'aliman rabbani malamin Allah mai tarbiyya in ya gama ta fito da abin da ya saba ma shari'a zai ce baiwar Allah wannan hijabin naki bai daidai da musulunci ba koma ki gyara al'imamun nasa'i ya ruwaito hadisi sahihi akan haka abu huraira yana zaune ya ga ainihin wata mace ta wuce tana kanshin turare ya ce ya amatal jabbar ke baiwar Allah Allahn da yake yin yadda yake so ina za ki ta ce masallaci Ya ce kuma kika sa turare ta ce Ya ce to na ji masoyina annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk matar da ta sa turare ta fita masallaci ko ta yi sallah Allah ba zai karba ba sai ta koma gida ta wanke ta dawo don haka ki koma gashi nan annabi ya gama ta ne sallallahu alaihi wa sallama ya tsaye mata wa'azi sannan wa'azi na malaman farko suna wa'azi ne da abin da Allah ya wa'azantar da mutane kar ku je saboda kuna son wai mutane su bi dokar Allah ku je ku gaya musu wata ƙarya wai da za ta ba su tsoro ko da za ta ruɗa su faɗa musu gaskiya ce mata ya ittaqillaha wannan ita ce wasiyar da Allah ya wa mutanen da da kowaɗanne walaqad wasfayna allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ki ji tsoron Allah ki yi haƙuri ɗaya rasu yanzu sadda kike jin zafin mutuwan nan to in kika yi haƙuri za ki samu lada to amma ita kuma sai ta ce tafi ka bani wuri yanzu wannan kalmar da ta faɗa a haƙƙin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ta samu kanta a halin jahilci ne da ake wa musulmi uzuri a kai idan wannan irin jahilci ya afka wa musulmi yayi abin da yake kafirci ne to ba a kafirta shi domin wa ma kana Allah li yu'azziba qauman hatta yubayyana lahum ma yattaqun Allah ya bayyana to ita ta samu kanta a halin jahilci yanzu wannan irin magana a cewa yo ko babban malamin angoku ko liman ko shugaban kungiyar ku ko wane ne kika faɗa wannan kalmar ai kya sha duka a wurin yan agaji da wurin masu tsaron masallaci da sauransu balle a gaya wa annabi sallallahu alaihi wa ilaika anni fa naka lamtu tusabbi musibati masifar da ta same ni dan bata same ka ba wannan yana gaskata mana kamar yadda Allah yake cewa in asabatkum musibatul mauti ashe mutuwa masifa ce ko ba masifa ba mutuwa masifa ce to gashi nan tana cewa masifar mutuwar da ta same ni dan bata same ka bane amma sai ana sai marmaza ya ce wa lam ta'rifhu bata fasan shi bane ba wai tana gaya mai waɗannan maganganu bane a halin ta san annabi sallallahu alaihi wasallama domin sahabbai sun fi karfin su wulakanta annabi sallallahu alaihi wa sallama su ne mutanen kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ulaika ashabun nabiyyi wa hizbuhu walaulahum ma kana fil ardi muslimu walaulahum kadat tamidu bi ahliha walakin humu autaduha wa rawasiha waɗannan su ne sahabban manzan Allah sallallahu alaihi sun fi kowa sanin darajar manzan Allah sun fi kowa girmama manzon Allah ba sa wulakanta shi sallallahu alaihi wa alihi wasallama amma uzurin shi ne bata san shi ba ne. sai malamai suka ce rashin sanin nan nashi shi yasa ba za a hukunta ta da abin da ta aikata ba a ƙarƙashin haka daga cikin mawani'ul kufur da mawani'ul takfiri wat tafsiq akwai aljahal allazi yu'zaru alaihi sahibuhu jahilci wanda ake wa mutumin da ya samu kanshi a cikin uzuri wannan yana ɗaya daga ciki ba ta san shi ba ne ina fata an gane don haka wannan yana daga cikin mawani na takfir mutum ne ya musulunta a da ya musulunta a jiya to bai san yadda al'amura suke ba ya tashi zai yi sallah kawai ba abin da ya shafe shi ya kuskura bakin shi wanke ido sai zo ya sallah ba za ki ɗauko ahalari ba ai ahalari ya ce wa man salla bi ghairi wudu'in amidan fa huwa kafirun dan haka kai ka koma dama jiya ka shigo ba haka ake ba ya samu kanshi a halin jahilci al-imam az-zahabi a cikin littafin shi kitabul kaba'ir da ya kawo babin sihiri da tsafi da duba da bori da bokanci da bugun ƙasa baki ɗaya tabbatar da waɗannan abubuwa kafirci ne sai ya ce to amma kuma kai mai karatu ko saurare yi gaggawar kafirta duk wanda kaga yana yin waɗannan abubuwa don ta yi wani musulmi ne aka haife shi a can nesa da malamai nesa da inda ake wa'azi nesa da sunna nesa da aƙida sai samu kanshi a halin irin wannan kake saurin kafirta shi naka sai a kiyaye jama'a ba wai karka zama ɗan kafirci daɗi wato in ka ce wani kafiri ne sai ka ji kana jin daɗi ka yi zanzan ka kafirta wani karka zama haka ina fata an gane don kalma ce da ba ta faɗuwa ƙasa banza to sa'an nan kuma ba kwa fahimtar me yasa bata san annabi ba sallallahu alaihi wa alihi sallam me yasa bata san annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam saboda annabi yana rayuwa ne me irin rayuwar da mutane suke rayuwa yanzu ke limamin juma'a ya fito ko shugaban kungiya zai sanya malin malin guda uku alkyabba guda biyu rawan iyadi shida. eh duk ya ci ya kanshi ya kawo wani majanyi ya daura ya kawo wani likafani ya zuba a sama haka ku ganshi kamar zai tashi sama mutum ɗaya ya sa kayan mutane arba'in. wai in bai yi haka ba ba za a girmama shi ba kun fahimci wannan da kyau jama'a sannan yana tafiya ga wasu mutum bakwai suna bin shi wannan bai daga cikin shirya annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam shi kadai yake yawo ya shiga cikin kasuwa ya siyayya ya dauko kayan shi har kafirai suke cewa mali hadhar rasul ya'kulu at wa yamshi fil aswaq ya ake ganin wannan manzon a ganshi yana cin abinci a jama'a yau akwai malaman da hawai ba da labarin su ake wai ana ganin daraja ce a ce tunda ake ba a taba ganin shi yana cin abinci ba ba a taba ganin yana shan ruwa ba kai alwala ma ba a taba ganin shi yana yi ba hmm, duk wannan hayaniyar banza ne yana bata kan shi lokaci ne da jama'ar da suke abin nan matsalar ita ce ba a taba ganin shi yana cin abinci ba shin yana da ya ci ko baya ci ƙaryar banza ya zauna shekara talatin baya ci shine ya burge mu amma ya je ya ɓoye kan shi, ya je ya ci ya ƙoshi ko kun fahimta jama'a kawai irin malaman nan da suke zuwa rigagen fulani fa wani ya je ya samu garin kwakin shi ya tafi da shi riga fulani sai je ya samu can cikin daji sai je ya ɓoye garin kwaki da siga ya zo fulani su kawo mishi abinci baya cin abinci su ɗauke abinci da ruwa ana ta mamaki kai wannan wali ya cika ba ma ya cin abinci ashe da ya dan ce zai zaga sai zai zika garin kwakin shi da suga a can daji ya sha ya dawo fulani na ta mamaki ka Allah hada su da wali kudubin zamani ya sauka oh su kan sun more can yaran fulani sun tafi suna kiwo sai suka je suka samu garin kwaki da suga da ruwa a boye sai suka fa ga abin da muka samu shikenan uban nan da nan zai kwakwalo shi te zagaya sai ta fahimta to sai je ya ɓoye wato wannan bahaushe ya mai da mu wawaye ko da ya ɓoye shi kenan kwana ɗaya ba abinci kashe gari sai yace ce to yanzu zai koma sai aka ce a ah, modibba ba ka ce za ka yi wata uku ba sai ce a ah, wani uzuri ne ya taso <laughs> shi ne sai fito da jakar garin kwaki ya ce wannan ne uzurin ba fulatani kan shi ya waye shi ma ba zai da a cuce shi ba to duk waɗannan 'yan 419 ne jama'a mutum ya je dan shegantaka ya je ya wuni ya sanya hannun shi a kankara hannun shi ya sanyi saboda wasu muridai ba su kawo mishi ziyara daga fatas kuma suna zuwa duk wanda ya rike hannun shi a ce hannun shehi da sanyi to sai ne ice block ne karya ne ko kuma za a yi tafiya shi kenan ya kama daji ya sara yana gudu don ya riga su zuwa a ce ai shi har ya isa duk wannan damfara ce wallahi an batar da mutane ne ba a nuna musu mahiyar tariq ila ma'arifati auliya illa wace hanya ce ake sanin waliyan Allah suwane ne waliyan Allah menene siffofin waliyan Allah mecece karama kuma dan ka zo da karama dalili ne akan sai mu mai da kai muqaddas muna tsarkake ka muna bautata maka don haka annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana shiga kasuwa ya fita shi yasa har wannan ya zama shubha to abinda nake cewa wannan bid'ar yanzu tana dawa malaman ahli sunna wai malamin ahli sunna ba zai taka motar shi ya tafi shi kadai ba wai malamin ahli sunna ba zai shiga kasuwa ba wai malamin ahli sunna ba zai fito yana kewayawa yana mu'amala da mutanen anguwa ba na'am idan ana maganar matsalar tsaro ne da aka dawo yanzu ana farauta malaman ahli sunna wannan abu ne alal aini war ra'as mu iya fahimta amma ana magana kasaita ne da isa wayan kana shiga cikin mutane za su rena ka imamu abu hanifa dan kasuwa ne imamu bukhari dan kasuwa ne to yanzu wai malami ba zai je kasuwa ya bude shago ba yana aikin kafinta mun karanta a nan annabi zakariya kafinta ne haka ne ko ba haka ba to zai zauna uwa daka matan shi yana kafinta ne ke kya kai mishi yin gado ne